sallallahu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu ganin mu da sauraron mu ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa in ba ku manta ba a makon da ya gabata mun yi magana akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'ummarsa kuma za mu ɗora a kai guraren da ya kamata akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul ahzab aya ta 21 Allah ta'ala ce laqad kana lakun fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah kathira Allah ta'ala yace tabbas ya amfani da lamul qasmi da kuma qad harfu tahqiq yace lalle tabbas dahir uswatun hasanatun kyakkyawan kwatance ko iswatun hasanatun kyakkyawan misali ya tabbata lakum a gare ku fi rasulillah a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aqida da ibada da mu'amala da akhlaq da shige da ficensa duka rayuwarsa uswatun hasanatun ne amma liman kana yarjullah ga wanda yake tsoron Allah ko yake fatan gamuwa da Allah lafiya wal yawmal akhira kuma yake gurin ya je lahira lafiya wa zakarallaha kasira ya ambaci Allah da yawa don ya samu lada mai yawa kuma ya guje ma abin tsoro ibn kasir a cikin tafsirinsa yake cewa hazihil ayatul karimatu wannan aya da muka karanta mai girma aslun kabirun fit ta'assi bi rasulillah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi malam ibn kasir ya ce wannan aya tushe ce mai girma cikin asalin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganganunsa da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansa da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halayensa Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama rama ga talikai ya zo kuma ga mutane kuma ya zama shine kyakkyawan misali kuma shi ne kyakkyawan koyi ga duk wanda yake ƙaunar Allah ko yake fatan gamuwa da Allah yake son kuma ya samu lahira mai kyau wanda baya nufin ɗaukaka a ban ƙasa kuma baya nufin yin ɓarna. <clears throat> ƙuduwa da Allah ya ce ko wato uswa wanda yana nufin ƙuduwa shine wanda ake koyi da shi aka yarda da shi aka aminta da shi aka kuma saki jiki da shi kuma ake ganin a koyi da shi ake samun <clears throat> duk wata bukata mai kyau a duniya da lahira tsananin bukata da musulmi ke da ita a wannan zamani a wannan lokaci kuma a wannan yanayi na koyi da sanin yadda zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda zai san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje musamman a wannan zamani da makiya addinin musulunci suka yi ta suka yi cincirin do suka yi taro suka haɗa karfin su guri guda suka mulmule suka cure suka lailaye suka sa mu gaba sai sun ruguza mu sai sun lalata mu ta hanyar jefo mana shubuhohi masu ƙarfi da ba kowa zai iya tare su ba da kuma sha'awance sha'awance da biye wa san zuciya domin su raba mu da tafarkin Allah haka kenan ya zama wajibi ga kowane musulmi ya zama cewa ya san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya koyi da shi umuman Allah ta'ala ya yi umarni da koyi da annabawa ya ce ula'ikan lazina hadallah fa bi hudahu muqtadih Allah ta'ala ya ce waɗancan da aka jero annabawa su ne waɗanda Allah ta'ala ya ba su shirya kuma da shiryar su za a yi koyi Ibn kasir yake cewa ai iqtadi wattabi kai koyi kuma ka bi ka zama mabiyi kuma mai koyi ita wai za ka kana haza amran rasul idan Allah ta'ala ya ba da wannan umarni kai tsaye ga annabinsa mai girma mai daraja mai kima yace to al'ummarsa ta zama mai biyayya ne a gare cikin abin da Allah shar'anta masa kuma ya umarce shi da shi <clears throat> Shekul Islam yana cewa a cikin labaran annabawa akwai izina ga muminai domin ba makawa sai an jarabci mutane da abubuwa da dama iri-iri masu yawa ko ba yadda za a yi mutum ya iya jure ma wannan jarabawa sai ya ga akwai wani da aka jarabce shi da irin abin da aka jarabce shi da shi ya haƙuri kuma ya ga sakamakon da ya samu ka annabawa sun fi kowa gamawa da jarabawa an kashe wasu an kori wasu an ɗaure wasu wasu annabawa sun yi kurkuku kama annabi yusuf wasu annabawa an kashe su kama annabi yahaya wasu an yi yunkurin kashe su kama annabi isa wasu an fitar da su da garin su kama annabi salallu salama da annabi musa wasu kifi ma ya haɗiye su kama annabi yunus wani ya gamu da jarabawa ciwo kama annabi ayyo wani ya gamu da jarabawa a ƙona shi a wuta ma Allah ya fi da shi kama annabi ibrahim to din ka gane rayuwa annabawa za ka ga amma ƙarshe su suka yi nasara ƙarshe su suka samu aƙiba mai kyau da ka da wannan ne mutum zai gane muhimmancin koyi da wannan da ka yin biyayya a cikin da'a da kuma ibada wannan yana cikin abin da Allah ta'ala siffa mafi girma daga cikin siffofi bayyanannu a cikin rayuwar annabawan Allah wato shine ibada da kuma miƙa wuya ga Allah ta'ala mu duba cikin suratu sad aya ta 45 Allah ta'ala ce wazkur ibadana ibrahima wa ishaq wa yaquba ulil aidi wal absar ka ambata labarin annabawa na bayina annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub waɗanda sun kasance ma'abota ƙarfi ne da kuma lura ƙarfin anan kamar da ata'ul khurasani ya fassara ulul quwwati fil ibada suna da ƙarfi wajen aiwatar da ibada wal ilmi bi amrillah kuma sun san me Allah yake so a yi haka nan qatada ya fassara cewa an ba su ƙarfi a wajen ibada kuma an ba su lura da basira a cikin addini sannan muka duba cikin suratul anbiya aya ta arba'in Allah yana gaya mana abinda an Ibrahim ya faɗa rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni <clears throat> in zamo mai tsaye da sallah haka cikin zuriyata ma ka sa zama tsaye da sallah kuma Allah ka amshi addu'ata haka an muka duba cikin suratu maryam aya ta hamsin da biyar Allah yana yaban annabi Ismail ya ce wa kana ya amuru ahalahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbihi maradiyan ya ce ka ambaci wato ya kasance annabi Ismaila yana umarta iyalansa da sallah yana umarta su da zakka kuma ya kasance yardajje ne shi a gurin Allah haka nan muka duba suratul anbiya aya ta 73 Allah ta'ala yana yaban annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub yace waj'alnahum a'immatan mun sanya su sun zamo shugabanni ne su yahaduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu sai mun ce ayi za su yi sai mun ce a bari za su bari wa wahaina ilaihim fi'ilar khairati kuma mun musu wahayi cewa duk wani alheri ku je ku aikata Wai kamar salati kuma ku tsaye da sallah wa ita a zakati ku bada da zakka wa kanu lana abidina Allah ce masu bauta ne gare ni ni kadai suke bauta ba sa min shirka muka duba rayuwar annabi alaihi salatu wassalam duk waɗanne kwatance da muke so da duk wani misali da muke so a kowane bangare na rayuwa bangaren aƙida ne ibada ne mu'amala ne zamantakewa ne aure ne shugabanci ne kasuwanci ne duk wani ɓangare na rayuwa ga baki ɗaya Allah ta'ala ya bayyana mana yadda za koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba yadda Allah yake yaban annabinsa yake umartarsa a cikin suratul insan aya ta 26 wa shida. layli fasjud lahu wa sabbihuhu laylan tawila Allah ya ce kai sujada a gare shi da daddare sannan kuma kai tasbihi gare shi dare mai tsawo ma'ana kai sallah kai zikiri sannan kuma a cikin suratul maryam ya ce fa abudhu wasbir li ibadati ka bauta wa Allah kuma ka jure wajen ibadar tasa shin ka san Allah yana da wani irinsa ko kwatankwacinsa babu wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka yace da daddare kai tahajjudi ƙari ne a gare ka A asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda sannan kuma za mu ga yadda Allah ta'ala ya dinga ambaton wato annabawa da yawan ambaton da suke wa Allah da kuma tsananin kwantar da kansu da addu'a su ga Allah subhanahu wata'ala a cikin kowane yanayi suka samu kansu a ciki suna yawaita ambaton Allah kowane lokaci suna kankan da kai ga Allah suna miƙa wuya ga Allah suna addu'a ga Allah kowane lokaci tare da yawan ibada da kuma tsawaita ibada, da kuma inganta ta da kuma gyara ta Allah ta'ala ya gaya mana irin yadda annabi ayyub alaihi ya samu kansa a cikin jarabawa amma wannan jarabawa bata sa ya manta Allah ba har ma yake gaya wa Allah ta'ala cikin ladabi yake cewa iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimi. wa ayyuba da rabbahu lokacin da ya kira Allah yace ciwo ya same ni kuma kai ne mai jin kan masu jin kai Allah ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin muka amsa masa muka yaye masa duk abin da ke damunsa na larura kuma muka bashi iyalansa muka kuma bashi kwatankwacinsu tare da su wannan rahama ce daga gare mu kuma da tunatarwa ga bayina masu bauta suratul anbiya aya ta 83 zuwa 84 haka na Allah ta'ala ya ce kuma ka ambaci labarin ma'abocin kifi wanda kifi haɗe ne annabi Yunus lokacin da ya tafi yana mai fushi saboda Allah kuma ya ɗauka cewa ba za a takura shi ba ba za a sa kifi ya haɗiye shi ba don bai sa abin da zai faru a gaba ba ya tafi kafin a bashi dama sai ya kira a cikin duffai duhun dare da duhun kifi da kuma duhun kogi cewa ba abin bauta da gaskiya sai kai Allah sarki ya tabbata a gare ka na kasance cikin wanda suka cuci kansu Allah ya ce sai muka amsa masa muka tseratar da shi daga bakin ciki haka muke tseratar da muminai kuma ka ambaci annabi zakariya lokacin da ya kira Allah ya ce ya Allah kada ka bani ni kadai kai ne mafi alherin masu gajewa sai muka amsa masa muka bashi ɗaya haya ko muka inganta masa matarsa sun kasance da ɗan da uban da matar suna gaggawa cikin aikin alheri kuma suna kiran mu suna addu'a gare mu suna yin addu'a don a biya musu bukatunsu da neman kwaɗayi da kuma tsoro sun kasance masu kushu'i a gare mu za mu ga annabi alaihi salatu wassalam yana fakewa zuwa ga Allah duk abin da ya taso masa yana yawaita addu'a yana yawaita ƙanƙan da kai a kowane yanayi cikin tsanani da cikin wahala da cikin sauki Umar bin Khattab yana gaya mana Allah ya ƙara masa yarda lokacin da ranar Badar ta zo sai Annabi alayhi salatu wasallam ya tashi ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa sama yana yi wa Allah magiya yana Allah ka cika min alƙawarin da kai min Allah ka bani abin da ka alƙawarta min Allah idan aka halakar da wannan jama'a din na ma'abota musulunci ba za a bauta maka abin ƙasa ba ya gushe ba yana kiwa Allah kirari yana mai miƙa hannu zuwa sama yana fuskantar alƙibla har sai da mayafinsa ya faɗi daga kan kafaɗarsa sai da abubakar ya zo ya ɗauki mayafin ya mayar masa kan kafaɗarsa ya rungume shi ta baya yana cewa ya annabin Allah ka faka munasha da tuka rabbika wato ya ishe ka irin magiya da kake tewa Allah irin magiyar da kake wa Allahu alaihim waɗannan su ne an da Allah ya lullube su da ni'ima minan nabiyina sune annabawa min zuriyati adama daga zuriyan annabi adam wa min ma hamalna ma anuhin da wanda muka dauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu wa min zuriyati ibrahim da zuriyar annabi ibrahim wa isra'ila da zuriya annabi yaquba shi ake kira isra'ila wa min man hadaina baina, da wanda muka shirya muka zaba idza tutila alaihim ayatul rahmani duka waɗannan annabawa da Allah ya lissafo da makamantansu idan ana karanta musu ayin Allah kharrusu jadal sai ka ga sun rasuna sun faɗi suna masu sujjada wa bukiyan kuma suna yin kuka annabi alaihi salatu wa salam shine mafi tsoron Allah mutane gabaki ɗaya fi kowa tsoron Allah yana cewa ina fata na kasance ni ne mafi tsoron ku ga Allah ni ne sanin ku da abin da Allah yake so a kiyaye Bukhari wato mai lamba ashirin musul mai lamba ta dubu da ɗari da goma daga hadisin na Aisha kuma ya kasance yana addu'a yana cewa ya mai juya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka kamar da zuwa cikin wato a hadisin turmuzi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da ashirin da biyu koyi da su shine tsira shine hanyar samun duniya shine hanyar samun lahira mai kyau idan mutum ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin annabawa minan na wasu siddiqina wasu shahadai wa salihin to ya gama samun arzikin duniya da lahira gabaki daya ibnu qayyim yana cewa babu wata hanya da mutum zai samu arziki ya samu tsira a duniya ko a lahira sai ya bi tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwansa annaba ko ba yadda zaka ka iya tantance abu mai kyau da abu mara kyau daki daki sai ta bangaren annabawa ko baya da za a mutum ya samu yarda Allah ta kowace hanya ya bi in bai bi kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ƴan uwansa annaba ba da da daɗaɗɗen aiki da daɗaɗɗiyar magana da daɗaɗɗen halaye wato masu daɗi masu kyau kyawawan halaye da kyawawan maganganu da kyawawan halaye duk ana gane su ne ta wajen koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi da haka sikeli da mudin awo wanda yake mai rinjaye to ana aunawa ne da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da halayen manzo Allah babu wata magana mai kyau sai wacce ta koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani aiki mai kyau sai wanda aka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani hali mai kyau sai wanda aka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ana auna maganganu duka a gane kyansu ko muninsu ko kusancinsu ko nisansu ko nauyinsu ko, ko rashin nauyinsu ana gane su ne in aka auna su da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane kyawun halaye in aka kwatanta su da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane kyawun ayyuka in aka auna su da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake tantancewa ne ne batacewa ne ne shiryayye ma'aunin shiriya da ma'aunin bata shine idan mutum ya bi manzon Allah to shine shiryayye idan mutum ya kauce wa tafarkin manzo Allah shine batacce da haka ana auna batan mutum ko shiryarsa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da haka tsananin bukatuwar da muke yi zuwa ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafi tsananin bukatuwar da jiki yake zuwa ga rai kuma ya fi tsananin buƙatuwar mu zuwa ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi tsananin buƙatuwar da ido yake da shi zuwa ga hasken gani tsananin buƙatuwar da muke ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ainihin yadda rai yake rayuwa a gangan jiki saboda haka buƙatar mu wato zuwa ga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ta wuce wannan to shi koyi da manzon Allah bin manzon Allah arziki ne imani da manzon Allah arziki ne gaskata manzon Allah arziki ne san manzon Allah arziki ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arziki ne kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arziki ne to wannan arzikin mutane sun kasu uku wani Allah ya masa cikakken arziki ya yadda da manzon Allah ya yi imani da manzon Allah yana son manzon Allah yana girmama manzon Allah yana ladabi ga manzon Allah yana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahirinsa da baɗininsa wannan shi ne cikakken mai arziki wanda Allah ya azurta shi da arziki ɗari bisa ɗari wani arzikinsa kuma kaɗan ne imanin bai da ƙarfi soyayyar ba ta da ƙarfi biyayyar ba ta da ƙarfi kwaikwayon ba shi da ƙarfi amma yana da nasa daidai gwargwado da aka wannan arzikinsa kaɗan ne wani kuma ba shi da arzikin ko miskala zarratin bai yi imanin ba ba soyayyar ba ƙaunar ba ladabin ba biyayyar ba girmamawar duka Allah bai masa arziki da wannan ba Allah ya tsare mu saboda haka wannan shine falala ce ta Allah yana bada ita ga wanda ya ga dama Allah ya ƙara mana daga falalarsa wa me yasa muke cewa ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ainihin rayuwar manzon Allah ita ce mafi cikar rayuwa ita ce cikar rayuwa wacce ta cika ta tumbatsa ta kowace fuska babu mummunan abu a ciki babu wani mummunan abu a cikin maganganun manzon Allah babu wata mummunan abu a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mummuna abu a cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mummuna abu a cikin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah ya faɗa mai kyau ne abin ya aikata mai kyau ne abinda da ya ga ana yi ya tabbatar mai kyau ne don ba za a yi abin da ba daidai ba ya tabbatar da haka da haka in mutum ya bi manzo Allah ya bi komai mai kyau in kai koyi da manzo Allah in kana koyan maganganu irin na manzo Allah ka koyi maganganu masu tsafta masu kyau in kana koyi da halin manzo Allah kai koyi da hali mai kyau in kana bin ɗabi'un manzo Allah kai koyi da ɗabi'u masu kyau in ka koyi kwaikwaikwayi man ka samu kwaikwayo mai kyau mai inganci sannan Allah ya umarni da abishi kuma ya yi umarni da wato a abishi man yuti'ir rasula da afa Allah wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah kuma Allah ya sanya shirya cikin binsa wa in ta tahtadu in kun bi shi kun shirya kuma Allah ya sanya duk mai son Allah a ga yana bin manzon Allah alama kana son Allah a ga kana son manzon Allah kana bin manzon Allah kana kwaikwayon manzon Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah ya ja kunne a cikin suratul nur aya ta 63 game ga masu saba umarnin manzon Allah ce yace fal yahzar fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhu aw yusibahum azabun alim lalle allazina yukhalifuna an amrihi masu sabawa umarninsa to su ji tsoro su kiyayi kansu su kula a kullunsu kada fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗi ta faɗa musu kenan za a iya faɗa cikin fitina mutum ya ba addinin gaba ɗaya ko kuma yana ciki ɗin ya gamu da wata babban musifa saboda an sa shi ya yaƙi yayi an hana shi yaƙi hannuwa to haka nan kuma Allah ya ce ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dalili na uku saboda shi ma'asumi ne shi ma'asumi ne maganganunsa duka tsarkakakku ne ayyukansa da halayensa duka Allah ya bashi isma ya bashi kariya wa wani abu da zai fito daga gare shi wanda bashi da kyau to haka saboda kiyaye wanda Allah ya masa da kuma isma da ya bashi ga barin tuɓa da kuma ainihin yadda Allah ta'ala ya wato zama ya tsaftace shi ya wanke shi ya ba da lasisi na cewa duk wanda yake son ya samu shiriya ya samu tsira to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai izina a cikin karanta rayuwar manzon Allah akwai babbar izina da mutum zai ɗauka abin da ya shafi imani da tauhidi ko abin da ya shafi halaye da tarbiyya ko abin da fi shari'a da manhaji ko abin da ya shafi hakuri a wajen da'awa ko mu'amala da mutane da kuma gogayya tsakanin masu ƙarya da masu yaɗa ta mutum zai gane yadda zai zai tinkare su sannan abu na biyar a cikin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai samun rabauta da kuma samun nasara dan mutum ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai to zai ga nasara kuma zai ga rabauta in kasuwanci ne ka koyi yadda annabi ya tsara kasuwanci Za ka ga najahi da cin nasara cin kasuwancinka idan wata kome kake koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka koyi da shi in aure ne in uba ne in kasuwanci ne in shugabanci ne in jagoranci ne in a cikin gidanka ne ka tafi da rayuwar gidanka yadda manzo Allah ya tsara to zaka ga gidanka yayi kyau idan ƴaƴa ne ka tafi da su yadda manzo Allah sai ya tafi da ƴaƴansa zaka ga abin nasara idan jagora ne kai jagoranci irin da manzo Allah ya zaka ga yadda jagoranci zai ko me kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga cewa ka samu rabota ka samu ci gaba a ciki abu na shida shine a kowane hali da kowane yanayi annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai mai gida ne to ka ga ya tafi da mai gidansa idan kai miji ne ka ga ya tafi da matansa idan kai baba ne ka ga ya tafi da ƴaƴansa idan kai dan uwa ne ka ga ya tafi da ƴan uwansa in kai aboki ne ga yadda tafi da abokansa idan kai mai hukunci ne ko alkali ne ko shugaba ne ga yadda manzo Allah ya shugabanci in kai jagora ne ga yadda ake yin jagoranci duka daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu wannan saboda haka sanin ashe wannan rayuwar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi ya je ya karanci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikinta da waje idan mutum ya lura da kyau a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi ko a cikin sirarsa zai ga cewa malamai sun yi kokarin tattare mana ita ta fuskoki guda bakwai suka ce akwai aqwaluhu akwai af'aluhu akwai tuhu, akwai sifatuhul khalqiyya akwai sifatuhul khuluqiyya sannan suka ce kuma akwai siratuhu qabla al-ba'sati akwai siratuhu ba'da al-ba'sati suka ce aka tattare abinda aka rawaito na manzo Allah ya kai kashi bakwai a cikin kashi bakwai din suka ce akwai aqwaluhu tabbatattun maganganun da ake da yaƙini ko ake da zato mai ƙarfi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ayyukan manzo Allah wanda ake da yaƙini ko ake da zato mai ƙarfi mai rinjaye cewa ya faɗa ko ya aikata ko abubuwan da aka yi a zamanin annabi wanda ake da yaƙini ko ake da zato mai rinjaye cewa ya faɗa ko ya aikata ko ya ce ya faɗa duka waɗannan abubuwan guda biyu ana gina wa shi shine karan farko sai kuma zato mai rinjaye mai karfi shine an samu 70 ko 80% ko 90% ana da jin ya faɗa wannan shi ma ana gina ainihin abin na kansa. Shi ne rajih raje alyaƙini wa raje a kansu ake gini in fatawa ce akai ake ginawa idan maganganu ne akai ake ginawa sannan kuma wato sai takariratu abubuwan da aka yi a zamaninsa ko a gabansa ko da ba a gabansa ba ne. inda an yi a zamaninsa wahayi na sauka idan abin wanda za a soke ne ko a hana ne ko a gyara ne zaka ga Allah ta'ala da aliman la annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum sannan kuma sai abin da ya shafi Hul khalqiyya sifar manzon Allah ta wato yadda Allah ya halicce shi yadda Allah ya halicce shi duka an kiyaye mana an rubuce mana an tsara mana an kiyaye mana don kada a kawo sifar da ba tasa ba ko kuma a kore sifarsa ko a jingina masa sifar da ba tasa ba sannan kuma a sifatuhul khuluqiyya sai bangaren halayensa da mu'amalarsa da zamantakewarsa da mutane da duk yadda ya tafi da rayuwarsa gaba daya cikin yadda ya nuna halinsa mai kyau wa innaka kala ala khuluqin azim sannan sai siratuhu siran manzo Allah shine tarihinsa qabla al-ba'sati kafin a aiko shi kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya sirarsa take yaya tarihinsa yake ya zamantakewarsa take yaya kuma mu'amalarsa take sanin wannan da tantance wannan da bambance wannan yana cikin abin da wato ya zama ana tantancewa to anan ake samun shama'il ake samun dala'il malamai suka rawaito mana shi kuma Allah ta'ala ya ba da umarni kuma ya ɗora mu dukanmu rayuwar mu duka musulmi na duk fadin duniya kowa da kowa ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaka la ala khuliqin azim suratul qalam aya ta hudu. annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'unsa duka qur'ani ne duk abin da qur'ani ce ai ne a gaba wajen yi duk wata sifa da Allah alqur'ani ya faɗa cewa ana son masu ita manzo Allah yana da wannan sifa din wa hasinu inna Allah yuhibbul muslimin to shine sayyidul muslimina yuhibbul muttaqina shine sayyidul muttaqina yuhibbut tawabina shine sayyidul tawabina yuhibbul mutatahhirina shine sayyidul mutatahhirina yuhibbul mutawakkilina shine sayyidul mutawakkilina yuhibbul muqsitina shine sayyidul muqsitina yuhibbul muttaqina shine sayyidul muttaqina yuhibbus sabirina shine sayyidus sabirina yuhibbul ladina yuqatilu fi sabili saffan shine sayyidul ladina yuqatilu fi sabili saffa kowanne ta sifa Allah ya faɗa ko aka yi mai ita to annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan gaba wajen wannan sifa duk wani abin da Allah ya ce ba a so ko Allah ya ce baya son a yi ko baya son a gude ko baya son a faɗa ko baya son a aikata to manzo Allah ne ja gaba wajen barin wannan abu Shefu kowa ne santar abin da Allah ya ce ka a yi shi ya kuma kuma kowa yin abin da Allah ya ce a yi haka ana auna abin da Allah ya ce a yi da abin da manzon Allah ya yi duk abin da manzon Allah ya yi shine wanda Allah ya ce a yi ana auna abin da Allah baya so da abin da manzon Allah bai yi ba duk abin da manzo Allah bai yi ba to yana cin abubuwan da Allah baya so ko ya hana ko kuma yace kada a yi da haka qur'an yana yarda da yarda qur'ani yana fushi da fushin alqur'ani ko bai kasance mai alfasha ba ko bai ba mai son alfasha ba ko bai kasance mai kwarmato a cikin kasuwanni ba ko baya saka mumuna da mumuna, yana yin afuwa yana yana kau da kai mai da zuwa hadisin Turmuzi mai lamba ta 2016 da wancan kuma hadisin Bukhari mai lamba ta 3559 daga Abdullahi bin Amr da ruwayar Muslim mai lamba ta 2321 Safiya bintu Huyay take cewa mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin abu mai kyau ban taba ganin mai kyau kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Imam Dabarani ya rawaito shi fil Awsat da sanadi Hasan kamar yadda Ibn Hajar Asqalani ya faɗa a cikin Fatahil Bari juz'i na shida shafi na 575 haka nan Anas dan Malik yake cewa nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shekara tara ko goma ban taɓa sanin na aikata wani abu yace dan me ka aikata kaza da kaza ba ko na ba wani abu yace dan me ka bar kaza da kaza ba wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da masu yi masa hidima hakanan kuma a cikin wato koyi da manzon Allah dangane ga haƙurinsa da afuwarsa da rangwamansa da kau da kansa in ka duba suratu Ali Imran aya ta 159 Allah ta'ala ce fa bima rahmatin minallahi lin lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik Allah ta'ala yace saboda rahmar Allah ne ka zamo wato ainihin mai mai rangwame a gare su ka zamo mai rahama a gare su wato ka zamo me rahama a gare su ka zamo mai tausasawa a gare su wato saboda rahmar da Allah ya cusa a cikin zuciyarka ko saboda sababin rahamar da Allah ya sauka maka na wahayi da rahamar da ya cusa a zuciyarka da sakon annabi rahama ne shi annabi rahama ne sakonsa rahama ne Allah da ya aiko shi mai rahama ne shari'ar rahama ce al'umman kuma al'umma ce da Allah zai mata rahama da rahamarsa da afuwarsa da jin kansa da ka kasance mai kaushi ka kasance mai fada ko mai kaushin zuciya da Allah ce da sun watse daga daura da kai kowa zai fashe kowa ya kama gabansa don haka ne Anas dan Mali yake cewa na kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani wato yana sanye da wani bargo mai kauri irin gwadaɗin nan mai kauri sai wani balaraban ƙauye ya riske shi sai ya finciko shi fincikowa mai tsanani har sai da na duba zuwa ga wato shafin wuyansa na ga wato alama ta wannan bargo da aka ja a wuyansa ya yi shati saboda tsananin fincika sai mutumin ya ce ka yi umarni a bani dukiyar Allah wacce take gurinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya yi dariya ya umarni da abashi to yanzu wannan muka mana irin wannan kasha ko ka ji kawo wani shugaba irin wannan kasha shugaba gaba ɗaya na al'umma na addini na shugaban duk duniya ka, irin wannan to amma shugabanci dama abu ne na haƙuri ana nuna maka yadda za ka jure a mu'amala da masu wauta da wawaye da marasa tunani da marasa lissafi inna lazina na kamin wara'il hujurati wasu mata bayan gida maimakon yanzu sai ka yi takarda sai ka yi ofis sai ka nemi appointment su ba appointment ba komai suka ta bayan gida suka dinga kwallawa annabi sallallahu alaihi wasallam kira wannan shine yana nuna mana yadda zamu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babi mai wahala shine na ƙasa da kai ya rena ka na ƙasa da kai ya zo shiga maka hanci na ƙasa da kai ya zo ya maka abin da ba ladabi ba tarbiyya, ba girmamawa to shi ka haɗiye wannan ka kai amfani da girman ka ko kai amfani da power ka ce sai ka rama dama kana da fawar da zaka rama din to ba ramo ake so ba kau da kai din da hakuri da juriya da kau da kai shi ake so haka da muka dawo bangare na abin da ya shafi kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kunya Abu Sa'id al-Khudri yana siffanta mana kunyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah ya kasance mafi tsananin kunya daga amarya a cikin darbukarta a cikin ɗakinta idan idan ya ga wani abu baya so to muna ganewa a fuskarsa sahabbai sun karanci manzo Allah da kyau idan baya son wani abu ba sai ya ce ba da sun kalli fuskarsa za su gane baya son wannan abin sai kawai su nisanci abin ko kuma yana son ai wannan abin sai a yi shi kawai da fuskarsa za su kalla wannan hadisi bukhari rawaito mai lamba ta dubu shida da ɗari da biyu muslim mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da ashirin haka na muka dawo bangaren rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tausayinsa za mu duba mu ga aya ta ɗari da bakwai a suratul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ma aiko ko sai ka zama rahama ga talikai a cikin wannan aya akwai sakonni guda hudu akwai almursil akwai almursal akwai ar akwai almursal. ilaihim almursil shine Allah wanda ya aiko Almursal wanda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar abinda aka aiko shi da shi almursal ilaihim mu da aka aikowa to da a cikin wannan aya hudun sun fito Allah ya ce ma arsalnaka kaga ga mai aikin ga wanda aka aiko illa rahmatan kaga shine sakon lil alamin ga waɗanda za kawo saƙon Allah ya faɗi mai aiko saƙon ya faɗi mai kawo saƙon ya faɗi saƙon ya kuma faɗi waɗanda za a kawo saƙon duk a cikin wannan aya to saboda shi Allah da ya aiko mai rahama ne sunansa ar-rahmanu sunansa ar-rahim sunansa ar-ra'ufu wanda aka aiko sunansa nabiyur rahmati da aka aiko shi da shi shine rahmatan lil alamin alaminan kuma sune mu da aljanu da mutane da sauran halittun Allah baki ɗaya duk za su amfana da wannan rahama din abin zar ya rawaito Allah ya ƙara masa yarda yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da daddare sai karanta wata aya kwaya ɗaya ta maimaita ta har gari ya waye da ita yake ruku'u da ita yake sujjada in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana karantawa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah in kai in kai musu azaba to su bayinka ne in kuma ka gafarta musu to dama kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari sai nace ya rasulullah baka gushe ba kana karanta wannan aya hatta asbahata tarka'u biha wa tasjudu biha naga wannan aya ita kadai ya rasulullah ita kai ta karantawa ita kai ta maimaita ita kai ta nanatawa da ita kake ruku da ita kake sujjada sai ce na roki Allah ne inni sa'altu rabbi ash-shafa'ata li ummati na roki Allah ya bani dama duk na ceci al'ummata fa'ada fa'ada ni ha sai Allah ya bani dama zan ceci al'ummata baki dai Allah ya sa ma ciki wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'an yace wannan ceton zai shafi dukkan wanda bai taɓa yin shirka ba mushriki ne kadai ba zai shiga ceton annabi ba tunda aya ta kulle shi ta ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bi amma duk wani irin laifi da kai wato mutukar bai kai shirka ba to zaka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma shirka Allah ne ya kulle kofa yace banda mushriki inna allaha la yaghfiru tunda Allah ko yace ba zai yafe ma ba ai manzon Allah ba zai dauko wanda Allah ba zai yafe ba saboda haka Imam Ahmad ya wato ainihin rawaito wannan hadisi sai kuma Malik bin Huwairis yake cewa na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wata jama'a daga mutane na muka zauna kwana 20 muna koyon musulunci a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai wa kana rahimar rafiqa manzo Allah mai tausayi ne manzo Allah mai tausasawa ne falan mara a na ila a na. da ya ga muna shauƙin mu koma gida tunda mutum ya baro gida ya kwana 20 yana sha'awar komawa ba sai ya ce zai koma ba kai daga yanayinsa zaka kalli da bagaganinsa da ayyukansa sai ce irji'u ku kauma cikin iyalanku fa kunu fihim ku je ku zauna tare da iyalanku wa allimuhum yadda kuka koyi karatu kuma ku je ku karantar da iyalanku sallu kuma lokacin sallah ya kuyi sallah fa iza hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi falyu'azzillakum ahadukum ɗaya tashi ya kiran sallah wal ya'ummakum aka akbarukum sannan babban ku ya ja ku ya muku limanci gashi gaba ɗaya annabi ya tsara rayuwa a cikin wannan sako da ya basu a cikin wannan sakonni za mu ga mahimmancin sakonni baƙo kai ya zo ya kwana ishirin a gurinka a kwana ishirin ɗin nan ya yi sallah biyar biyar su ashirin ya yi kwana kwana su ashirin ya ga fitowar rana su ashirin ya ga ta su ashirin ya ga wato abubuwan duk da zai gani a awanni 24 din nan ya ci abinci in so biyu ake ci ya ci bibi so 20 in uku ake ci ya ci so uku so 20 so da haka ya ga komai ya ga duk abin da ake bukata a yi a kwana ashirin ya gama karatunsa ya yi digirinsa ya masa ya fi hajji ɗinsa har za a sallame shi saboda haka me ya kamata yi sai su kuma suka ba da shaida akan yadda suka ga malamin su ɗaliban suke ba da shaida cewa wannan malami da muka zo makarantarsa muka kwana ashirin muna karatu to mun ga mutum ne mai tausayi mai tausasawa kuma da ya fahimci cewa muna son mu koma gida sai ya ba mu waɗannan umarni ga su nan a jere ku koma gida kalman ku koma gida kenan an ba su dama su koma sannan yace ku kasance tare da iyalanku ma'ana kar ku yi nisa daga inda iyalanku suke ku zauna tare da su sannan yace ku sanar da su ashe nauyi ne duk wanda ya je ya karatu ya yi ilimi ya zo shi ma ya karantar da matansa ya karantar da 'ya'yansa malamai da yawa za ka ga wasu suna karatu a waje suna karantawa a waje suna ba da ilimi a waje suna yawon karatu yawon lacca yawon wa'azi yawon muhadara amma ko ba sa yi muhadara ko ɗaya ga iyalansu suna koyar da iyalansu kuskure ne kuma ka je ga wanda Allah zai kama ka da shi a karan farko ba yi ba ka tafi kana yin wani daban kamata ya ka fara da wannan tukunna ita kuma ku dinga yin sallah kaga umarni da sallah ita in kuma sallah ta zo to ɗaya daga cikin ku ya tashi ya ladanci ɗayan ku babban babban ku kuma ya tashi ya muku limanci babban ku a shekaru babban ku a karatu babban ku a kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu yadda ake gabatar da babba da yadda ake tantance lidan da mahimmancin sallah da mahimmancin karantarwa da mahimmancin zama cikin iyali duk ya koyar da su a cikin wannan hadisi wanda shi kuma hadisin Imam Bukhari ya noto shi malama ta 628 Muslim mai lamba ta 674 sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin koyi wajen kiyaye alƙawari idan mutum yana alƙawari to zai ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige gaba wajen halasti da kuma alƙawari cika alƙawari Nana Aisha take gaya mana hadisi wanda Imam Bukhari wato mai lamba ta 3818 musulun mai lamba ta 2435 Nana Aisha take cewa ban yi kishi akan wata mata daga cikin matan Annabi ba sallallahu alaihi wasallam yadda na kishi ga Khadija ba su zamani da Khadija ba da Khadija ba auro ta ba sai da na sai ba auro na Aisha ba sai da Khadija ta rasu da haka kaga ga musu hada gida ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta maganta ba Nana Aisha ba taɓa ganin Khadija ba Khadija taɓa ganin Nana Aisha ba amma ta ce da matan annabawan da nake kishi da su kamar na Khadija ita ban taba ganin ta ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan ambatonta yana yawan ambatonta saboda halacci saboda soyayya saboda kauna yace tace da yawa ma yakan sa a yanka masa tunkiya ko rago ko akuya ya sa a daddatsa ta ya aika ma kawayen Khadija wata rana kan ce da shi kai kama babu wata mata a duniya sai Khadija sai ce ta kasance ta kasance ta kasance ya ta lissafo abubuwan na na Khadija kuma ya ce akwai zuriya tsakani na da ita wani hadisi Imam Bukhari wato shi mai lamba ta dubu uku da ɗari takwas da sha takwas musulun kuma mai lamba ta dubu uku da ɗari hudu da talatin da biyar haka na muka zo ɓangaren tawazu'u da ƙanƙan da kai wanda shine ginshiƙin addini shine ginshiƙin malanta dole a samu malami mai tawadu shugaba mai tawadu mai kuɗi mai tawadu jagora mai tawadu in ba ka da tawadu to kullum ƙasa za ka dinga yi Allah ta'ala yana son mutum mai kankan da kai mai kwantar da kai mai tawali'u ba mai girman kai ba mai kai, ba mai takawa mai nuna isa ba mai fankama ba mai hura hanci ba ba mai kallon kafaɗa biyu ba a cikin wato suratul shu'ara ayat 215 Allah ce haka janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka kwantar da fukafukanka ga wanda ya bi ka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai shi ne yake cewa yin jani baka ana nufin ka wato nausasa ka tausasa wato ɗabi'unka wa fuqbihim kuma ka tausasa musu Allah ta'ala ya umarce shi da tawadu'u dalil wa rifiqil fuqara'il mu'minina annabi alaihi salatu ya kasance yakan wuce yara suna wato wasa sai annabi ya musu sallama kamar da bukhari wata mai lamba ta biyu. da arba'in da takwas hadisin muslim miliyan dubu biyu da ɗari ɗaya da wato sittin da takwas daga hadisin anas ɗan malik hakanan baiwa takan zo da bukata na kuɗi ko na shawara ko na kaza kamar da zaka ga duk malami da mai ba da shawara kullum zaka ga ana ta layi wannan zo ce zai ganka wannan ce yana son ku gana wannan ce yana son da Allah a ba shawara wannan ce yana da larura wannan ce yana da kaza to irin wannan abin da da ma haka yake ne kuma haƙuri ne da ake ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata lokaci ya saurari damuwarta ya kuma gaya mata abin da take bukata ko na shawara ko na kuɗi ko na ilmantawa ko na karantawa ko abin da ya kama da haka ya kasance wato wata rika ɗinke takalminsa da kansa yakan kuma ɗinke rigarsa da kansa imam ahmad ya rawaito wannan daga hadisi na nasha wata ran kuma da kansa yake zuwa tatsi madara a jikin wato akuyarsa kamar da imam ahmad shi ma ya rawaito shi hadisin abin nan haka nan kuma yakan zauna da talakawa kamar da zuwa hadisi musulun kuma yakan yi tafiya tare cikin tawagarsa ka ga akwai marayu akwai talakawa akwai da yawa da sauransu masu bukatu iri-iri kuma yakan amsa kira in an gayyace shi yakan amsa ko da abin da za a yi a wajen walima ɗan ƙanƙanin abu ne yakan je dubo mara lafiya yakan halarci jana'iza yana hawa kan jakinsa kuma hatta bawa an yi kira shi sai ya amsa ba zai ce kai waye kai da zaka kira ni ba kai baka san da wa kake magana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da irin wannan halaye sannan muka kuma bangaren shaja'a abin da ake kira shaja'a shine karfin zuciya da karfin hali da kuma abin nan sayyidina ali yana gaya mana Allah ya kara masa yarda yace lokacin da yaki ya zo a ranar badar mukan zo bayan manzo Allah mu fake yake cewa lamma hadara al-ba'su yawma badrin ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kana min ashaddin nas ma kana aw lam yakun ahadun aqrab ila al na minhu wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shaykh shu'aib an-na'ud inganta shi Sai sayyidina ali yake cewa idan muka halarci yaki wuta ta yi wuta sai mu zo mu fake a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsananin wato mutane akan abin da ya kasance a filin daga ko babu wani wanda ya fi shi kusa daga inda ake aman wuta shi yake shigewa gaban da ake aman wuta muku nan jagora ɓoye shi ake yi a tura wasu a basu wuta yana gefe to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaba musul ya daga bara'u an an yake cewa mun kasance idan kunna wallahi zahmar ba'asu, al nattaqi bihi yace idan gari yayi ja wuta tai wuta akai wuta wuta to bayan manzo Allah muke zuwa mu tsaya ice jari mafi jarumta daga cikin mu wato ainihin ah, yakan kasance shine wato wanda yake kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Anas dan Mali yana gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun mutane mafi kyautan mutane mafi jaruntan mutane yace wata rana abin tsoro ya zo a Madina wani dare sai mutane suka fuskanci inda sautin yake fitowa su je su ga me yake faruwa shi manzo Allah har ya je gurin ya dawo sai ga manzo Allah yana dawowa daga gurin da maja'a maza a za su Tunda aka ji wuta aka ji wani rugugi a bayan gari jama'a suka daddebo makamansu za su je su ga me ke faruwa sai su ga manzala yana da da gurin har ya je shi ya ga me yake faruwa sai ce musu har ya riga su yake ce musu a koma ba matsala ya riga ya wada matsala. wato kafin sahabbai su farka ko su farga ko su taho manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya je ya ware matsala ya dawo ya ha wani doki an ce dokin ma ko ko sirji babu a kansa kuma yana rataye da takobi na ce lam turawu lam turawu mun samu wannan dokin kamar teku ne ko kuma ƙarar da muka ji ta teku ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai wajen kyauta da karamci ba zai kai ka zama shugaba marowaci ba ko shugaba wanda yake mai bala'in rowa ba mai kankama ba dole sai shugaba ya zama aljudu wal karam ash-shaja'atu wal karam Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance shine mafi kyautan mutane kuma ya kasance mafi kyautarsa yana kasancewa ne a cikin watan ramadana lokacin jibril ya haɗu da shi jibril yana haɗuwa da shi kowane dare a ramadana suna yin darasin alkur'ani ya ce lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyauta da alheri fiye da iska wacce ta taso fiye da guguwa in ta taso din nan komai ɗebowa take yi to kyautar da manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake ya fi tasowa guguwa wanda ku take ɗebo komai ta watsa maka Bukhari ya mai lamba shida Muslim mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da takwas. haka nan muka zo hadisin jabir an tambaye shi yace ba taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba yace a'a ka tambayi manzo Allah ka ce ba ni kaza in akwai ya baka in babu yace je ka ka dawo ba a taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam abu ba yace babu duk abin da ka tambaya in akwai ya baka wani ma ya tambayi manzo Allah rigar da ke jikinsa ya shiga gida ya cire ya doge bashi sabai suka yi cakansa kai ya zaka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi so nake ina mutu min likafani da ita Anas ɗan Malik yake cewa ba a tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu bisa musulunci ba sai ya bada shi wani mutum ya taɓa zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi garke guda biyu cike da tumaki wanda saboda yawan su ma tsakanin dutse da dutse aka yi musu aka aka musu wato inda aka tara su ya tafi yana cewa mutanen su ya ku mutane na ku je ku musulunta manzon Allah yana yin kyauta kyautar irin wanda baya tsoron talauci wani hadisi musulun ya rawaito lamba ta dubu uku da ɗari uku da sha biyu haka nan muka dawo ɓangaren abin da ya shafi wato tsoron Allah da gudun duniya Mu ɗarrif, ya ruwaito daga babansa cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a kirjinsa kana jin kururuwa irin kururuwar wato abin da ake matse abin nan da shi abin daka din nan wanda ake ake matse mazar kwaila da shi saboda kuka kana jin wu wu wu wuwu haka za ka dinga ji saboda ainihin wato abin na ɗin girmama Allah da tsoron Allah da kwantar da kai a gaban Allah irin wannan sallah ɗin ba kowa ne ainihin wato zai zai yake yin irin wannan sallah ba wani yana sallar ma zuciyarsa tana can ta tafi unguwa ta hau ta sai tikiti ta tafi wani gari ma Abdullahi Abbas yake cewa sai na Abubakar yace ya rasulullah gashi kai furfura ya rasulullah shi furfura yi furfura kusan goma sha bakwai sanan sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabban ne hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa shamsu kuwirat saboda tabdabburi da rura da alqur'ani yace cewa waɗannan surorin ka karanta suratu hud ka karanta suratul waqi'a ka karanta wal mursalati ka karanta amma yatasaalun ka karanta idza shamsu kuwirat yace to wannan surorin su suka sa farfara ta fito saboda abubuwan da suke karantar da mu da kuma abubuwan da suke jan hankalin ɗan adam zuwa gare shi Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta sha haka nan kuma idan muka shiga abin da ya shafi wato gudun duniya da kuma ja baya daga duniya ɗaukar duniya ba komai ba wata rana sayyidina Umar ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi a kwance akan tabarma babu ko shimfiɗa tabarmar ce tsuranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada kai da wani fulo filan an yi shi ne da fata kuma cusan filan wato kaba aka saka a ciki kuma daidai kansa ga wani buzu wanda aka rataye shi sai sai na umar ya ce sai na ga alamar tabarma din nan ta fito a jikin kuɓin manzo Allah sallallahu alaihi sai na fashe da kuka sai manzo Allah ce me yake sa ka kuka Umar nace ya Rasulullah ga sarkin Kisra can ga sarkin Kaisara can suna cikin ni'imar duniya suna fanta ma. amma ya rasu Rasulullah gashi kai kana zaune wato gashi ka ta tabar ma tana maka wato abin nan a shati a jikinka sai ya Umar shin ba za ka yadda mu kasance duniya ta su lahira tamu ai wannan duk abin da suke iya duniya ne mu kuma lahira ce tamu bukhari ya rawaito wani hadisi mai lamba da uku, muslim mai lamba ta tara kaga a wannan lokacin da yake zaburar da sahabbansa kan cewa su nisa da duniya su mai da duniya tafin hannunsu ka su mai da duniya a zuciyarsu ita ba a hana ka ka samu duniya ba ka samu kuɗi ka samu mulki ka samu sarauta amma duka amfani da su yadda ya dace ba a hana mutum yin kuɗi ba akwai masu cikin sahabbai akwai masu mulki akwai 'yan kasuwa akwai attajirai akwai malamai kowane bangare na mutane akwai amma kuma ba su sa duniya a ransu ba sun sa duniya a tafin hannunsu ne da haka za su iya ba da komai don su raya wani don su ba da komai don su raya addini hakan muka zo abin da ya shafi tabbata akan yaƙini da alƙawarin da Allah ya yi za mu ga annabi alayhi salatu wasalam hadisin bukhari mai lamba ta dubu da ɗari takwas da sittin da hudu da ruwa muslim mai lamba ta dubu da bakwai da saba'in da shida daga abi ishaqa daga barra yake cewa wani mutum ya ce masa ya aba umara me yasa kuka gudu ranar hunaini kuka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce eh to mun gudu amma wallahi tallahi manzo Allah bai gudu ba yana nan tsaye yace kuma na farko farkon ne suka gudu su ma kuma lokacin da hawazin suka dinga mana ruwan kibbau ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zaune akan akan taguwarsa akan wato abin dinsa yana kan alfadarinsa wata fara Abu Sufyan bin Haris yana rike da linzaminta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni annabi ne ba da ƙarya ba ni ne dan Abdul Muttalib wato shi yana nan a lokacin da aka firgita aka gudu shi kuma yana shiga inda ake yo gudun shi kuma ne yake shiga wato inda sahabbai suka fito nan annabi yake shiga alaihi salatu wassalam da kuma dama shugaba in ya shige gaba a gudu ai dole ku gudu kuma amma in shugaba ya tsaya ko kun gudu dawowa za ku shi yasa da suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kira su sai ga sun dawo suka tara su to ka gudu ka je ina manzo Allah yana filin daga ka tafi ka je ina ga manzo Allah a tsaye ka juya ka je ina ga manzo Allah a tsaye ka juya ka tafi ina ka je wajen wa manzo Allah yana filin daga ka ka tafi gida sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kwalla musu kira ce ina kira su sai ga sun dawo sun dawo nan take dama kuma jarabawa ce Allah ya musu haka da muka da bangaren hakuri da mutane da kuma yafewa wanda ya munana annabi sallallahu alaihi wasallam a siffata shi a cikin attaura cewa ba mai kaushin hali bane ba kuma mai tsanantawa bane ba mai kwarmato a kasuwa bane ko baya tankwada mummuna wato ayin abin nan eh, mummuna da mummuna in an masa mummuna sai ya saka da kyakkyawa yana yin afuwa yana yin rangwame bukhari wata mai lamba ta dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin biyar daga abdullahi bin amr bin al-as haka muka zo wajen yawan ibada musamman istighfari da da da da da da sauran abubuwa da suka shafi zikirin Allah za mu ga cewa hadisin Abu Huraira wanda Bukhari wato lamba ta 6307 cewa Abu Huraira sai yake cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aksara min 70 marrata wallahi na kasance nakan yi istighfari nakan tuba zuwa ga Allah in ce astaghfirullah wa atubu ilayhi fiye da sau 70 a kullum haka da muka dawo bangaren ibada annabi alaihi salatu wassalam ya kasance dama shine jagoran ibadar shine jagabojin ibada. shi ake auna ibada mutum da shi in ana son a gane ibada ka mai kyau ce to sai a ga yaya manzon Allah ya haka kai in ana son a gane ibadar ka ta dace sai a gane irin yadda manzon Allah ya kai nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana qiyamul laili har kafarsa kaga ta bara tana tsagewa nana Aisha tace dan me kake yin haka ya rasulullah bayan Allah ya ce maka gafaran abin da ya gabata da abin da zai zo da abin da ya jinkirta yace ba na kasance bawan Allah mai godiya ba Allah ya min duk abin da ya min to kuma ni kuma godiya nake masa kenan ashe godiya shine in Allah ya baka ya kyautata maka kai kuma ka tashi ka gode masa da ibada yanzu da wani za a ce masa an baka aljanna sai je baccin sai ce a to mu ku jama'a ku ci gaba da sallah ku ci gaba da azumi ku ci gaba da zaka, ku ci gaba da haji ku ci gaba da istighfari mu an yafe mana to amma wanda aka yafe wa kuma shi yafi kowa yi da yawa dan ya san wanda ya yafe masa to ta nan kai kuma kake nuna Allah ka gode Ibada ka ta zama ta godiya kenan wanda ba a yafe masa ba yana yin ibada dan a yafe masa wanda aka yafe masa yana yin ibada dan ibada ta zama godiya ga wanda ya yafe masa haka na ubai dan umar yake cewa nanasha take cewa suka ce ki ba mu labari ban fi mamakin abubuwan da kika gani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Aisha ta yi shuru tace wata rana da daddare cikin darare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha Ɗan ba ni guri zan yi bauta ga Allah titi ya rasula ni ko ina son in zama ina kusa da kai kuma ina son abin da zai faranta maka sai manzo Allah ya tashi ya je ya alwala ya zo ya tashi yana sallah tace bai gushe ba yana sallah yana yin kuka sai da cika sai da wato idansa ya cika da hawaye Sana annabi ya ci gaba da yin sallah yana kuka har sai da ya jika hawayensa ya ci gaba da sallah yana kuka har sai da hawa ya fara ɗiga a ƙasa sai Bilal ya zo ya kiran sallah da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka sai ce ya rasulullah nisa kake kuka bayan gashi Allah ta'ala ya ce ya maka gafara ga abin da ya gabata da abin da ya jinkirta sai ce ba kasance bawa mai godiya ba ce wata aya ce ta sauka a gare ni da dare bani ya tabbata ga wanda ya karanta ta bai tuntunti ne a cikin ta ba shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab so wannan aya abin da take nunawa kenan har zuwa ƙarshe aya ta 190 zuwa 200 wanda mu ce farka daga bacci ake so ya karanta ta in ka dawo a wacin watan ramadana za ka ga daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ramadana ya zo yakan yi farin ciki yakan yi murna yakan fara azumin nafila da yawa a cikin watan wato sha'abana yakan yawaita dangogin ibada iri-iri tun daga sallah bayan shi azumin yawaita sadaka kyautatawa tilawa alkur'ani sallar dare zikiri shiga itikafi haka nan ka zo za ka ga ɓangaren abin da ya shafi wato azumin nafulfuli A sallallahu alaihi salama wata ran yakan sauke wata ran ya ɗau azumi ya tayi ha haɗauka ba zai sauke ba wata ran ya sauke ha ba zai ba ko bai taɓa yin wata guda yana azumi ba in ba ramadana ba kuma ya fi yin azumin nafula da yawa a cikin watan sha'abana kuma musamman yakan kardadi litinin da alhamis yana azumi a cikinsu. hakan ka zo ɓangaren karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam qira'arsa tana da abubuwa guda biyar da ta bambanta da sauran qira'o'i na farko qira'a annabi tartil ce annabi sallallahu alaihi wasallam a tsanaki a nutse da nutsuwa yake karatun alkur'ani baya ja da gudu baya maza sauri sauri ga karshen aya karshen sura karshen sumuni karshen izu qira'arsa kuma tana tafiya kamar da tafsiri daki daki dalla dalla kamar yana tafiya yana fassara ta kuma yakan tsaya a kowace aya je sai ya tsaya kowace aya je sai ya tsaya sai ya ja ayar kuma yakan ja hurufa ar-rahmanir rahim yana ja kuma yakan yi isti'aza kafin ya fara kuma in yana karatu kakan gane wanda yake karatun ya san me yake faɗa ba karatu ne wato ainihin ya san me karatu ne haɗe da fassara da kuma alama cewa wanda yake karatun an san ya san me yake karanta yana karanta qur'ani wasu lokutan a tsaye wani lokacin a zaune wani lokacin a gide wata ran ya yi alwala wata ran ba da alwala ba wata ran kuma yakan karanta shi a kowane yanayi ba abin da yake kare shi daga alkur'ani alayhi salatu wassalam in ba janaba ba kamar da cin zadul ma'ad juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu tamanin da biyu in ka zo ɓangaren ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora wajen ambaton Allah eh, ya kasance duk rayuwarsa ambaton Allah ce duka rayuwar manzo Allah ambaton Allah in ya zauna ambaton Allah yake in ya miƙe ambaton Allah yake in yana tafiya ambaton Allah yake in zai shiga gida ya ambaci Allah in zai fito ya ambaci Allah in zai shiga banɗaki ya ambaci Allah in zai fito ya ambaci Allah in zai sha ya ambaci Allah in zai ci ya ambaci Allah in zai kwanta ya ambaci Allah in ya tashi ya ambaci Allah in yana tafiya masallaci yana ambaton Allah in zai shiga masallaci ya ambaci Allah in zai fito ya ambaci Allah duk rayuwarsa ga baki ɗaya ambaton Allah ce alaihi salatu wassalam in ya ga wata ya ambaci Allah duk abin da ya gani in ya ga wanda aka jarauta ya ambaci Allah in abu ya daɗi ya ambaci Allah in bai daɗi ba ma ya ambaci Allah sai zaka laha ala kulli ahyanihi zaune ne da tsaye da tafiya ne yana yana zaune ne yana tafiya ne yana kan abin hawa ne ya sauka ne yana tsakar tafiya ne yana ambaton Allah alaihi salatu wassalam kun ga wannan in muka ɗauki wannan a matsayin bangare na koyi mun kawo abubuwa wajen guda arba'in waɗanda suka shafi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe babu wani musulmi da ya kamata ya sakaci ba tare da ya san rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da muke karanta shine mafi daraja abin da ake wa mutum shine mafi girma abin da za a karanta mutum shine mafi koli kolin abin da mutum zai sani don rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce tafi komai muhimmanci a gurinka dan ba za ka inganta taka rayuwa ba sai ka kalli tasa ba za ka inganta naka addinin ba sai kaga yadda yake nasa ba za ka inganta duniyar ka ba sai kaga yadda ya tafi da tasa ba za ka inganta zaman aurenka ko zama da iyalinka ko zama da 'ya'yanka ko zama da makiyanka ko zama da masoyanka ko shugabancinka ko limancinka ko rayuwarka duka gabaki ɗaya ciki da waje sama da ƙasa ƙanana da manya in kana son rayuwarka ta yi tsafta ta yi kyau ta yi tsarki ta yi daɗi ta yi annashuwa ta samu nutsuwa to ka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zama shine kwaikwayonka a zuciyarka shine kwaikwayonka a maganganunka shine kwaikwayonka a ka a style ɗinka duk rayuwarka gaba ɗaya to wannan ka samu arziki ka samu wadata ka samu ci gaba ka samu kuma kyakkyawar rayuwa kuma ana maka fatan wanda ya dora akan wannan ya zarce zuwa ga samun rahamar Allah to nan za mu tsaya ba za mu buɗe layi ba saboda lokaci ya ƙure insha Allah muka ɗora muka je ƙarshen wannan babi insha Allah za mu buɗe layi domin jama'a mu ji abin da suka fahimta da haka wannan ba ma batun kai bayani ba ne kai akewa bayanin ba batun ka bugo baya bane nutsuwa za ka yi ka ji yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ka tattara ka rubuta ka rike ka haddace kaga inda kake yi ka ƙara kaga inda baka yi ka rage ka ka ka ka yi kaga inda kake da sakaci ka ƙara ƙwazo kaga inda kake da tawaya ka cike haka mutum shine arzikin mutum a duniya da lahira shine duniyarsa shine lahirarsa ka a madadin masu ɗaukar mana wannan shiri ga suna a gabana da kuma waɗanda suke saurare suke bibiyan mu duka muna muku addu'a da fatan alheri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim